kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka je ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salihu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya mun fara kawo maku firar da muka yi da Malam Kasimu Kurfi, masanin tattalin arziki kan taron farfado da tattalin arzikin Najeriya. To yau mun ci gaba da firar inda na ce masa, Malam Kasimu ko za ka bayyana wa masu sauraronmu abubuwan da kake ganin taron zai cimma? To abubuwa biyu. Na farko dai gwamnati za ta gane wasu matakan da ya kamata su ba ta ba. A wannan taron. a waɗannan taron za a nuna mata domin waɗanda ba su shigowa da kuɗin su yanzu za su ce ga abin da ya hana su. To. Ita kuma ya rage gwamnati je ta diba ta yi abin da ya dace. Ɗaya kenan. Na biyu ita kanta gwamnati za ta fahimci cewa ba duk matsalar da ke gare mu ba Najeriya kaɗai ba akwai ƙasashe na duniya da suka samu kansa a wannan ga yadda suka yi mafita. Mm. Shin mu me yasa ba ba mu bi waccan hanyar ba? duk matsalar da muke da ita wasu sun shige ta kuma sun hita sun warware to don ni ba za mu bi wannan hanya ban ma warware duk mai jari na ƙasar waje fa baka da iko da shi babu Abun da kawai zai sa shi ya zo shi ne ya tabbatar da in ya shigo da kuɗin shi zai ci riba ita in ba riba ba zai shigo ba eh kwarai to wannan shi ne ke ta yadda al'amuran jari da hujja duk duniya amma ba laifi gwamnati ce ita officially ga kuɗin ta farashin ta canjin ta wannan tana iya tsaya a nan amma kuma wanda zai shigo da shi ta bashi hamunta ta ɗaga mai ya walwala ya shigo da ita ya sai yadda yake so in zai tafi kuma ya saya yadda ya samu farashi ito yanzu kana jin kana jin eh, in an ɗau wannan kamar wannan shawara da ka bayar eh, menene alakata da karya darajar naira abubuwa biyu ne na farko ko ka ko ka so yanzu duk kasuwan nan in ka shiga Najeriya duk inda za a sai da ma abu ba mai diba farashin dala akan yadda gwamnati ke. Yana mm-hmm. diba farashin dala akan yadda take ta nimbiri da canji. Duk wanda ka je zai ce ma ga yadda dala take haka zai sa farashin shi. To wancan farashin da gwamnati take sa ba shi bane mutane ke kallo ba kuma da shi suke mana farashi ba. To kaga ɗaya kenan. Mm-hmm. Na biyu ka hana sauran mutane su shigo don ka ce in za shigo sai su sai da ta farashin ka ba za su shigo da ita ta farashin ka ba saboda haka dala da suke shigo mana yanzu ta rage na ma misali yanzu sama da dala biliyan goma sha ɗaya da dubu eh, da dugo biyu biliyan muka rasa shi a cikin shekara guda saboda matakan da muka ɗauka. Kuma lokacin da kuɗin nan ba zuwa nan kuɗin nan za su kai Ghana, kuɗin nan za su yi Afirka ta kudu, kuɗin nan za su yi Cairo. don ba tsaya suke ba eh kwarai Duka suna sai su wuce kamar ruwa ne da ka dade shi nan sai wata hanya ya tafi shi idan Buhari baya son ya karya darajar naira me ya hana shi ya yi shiru batun karya darajar naira ya bar naira kawai ya bar ya bar 'yan kasuwa su ci gaba da hada-hada su da dala eh shi ka ji ya kawo dalilin shi daya amma wannan dalilin bai diba kuma dalilin guda ba dalilin shi ɗaya ce lokacin da ya sauka mulkin gwamnati eh. ana canza naira ɗaya da dala ɗaya da dubu ishirin da bakwai yanzu ta koma ɗari uku wani ci gaba aka yi wannan dalili ne wanda yadda ya bada iya eh, haka magana take a nan wajen amma kai ka sani a da mutum nawa ne Najeriya <laughs> yanzu mutum nawa ne ke Najeriya da mota nawa ne yanzu mota nawa ne da akwai jiragen Eh, na 'yan kasuwa? Babu. Yanzu ba. So idan ka ɗauki fannoni ɗaya za ka gani ba ka ɗauka fanni ɗaya ka ce ka tsaya nan sai ka diba sauran fannonin. Ni ke jawo su canji ɗin nan. Da duk ƙasan nan ba ka da inda za ka iya waya da kai sai Nitel. Kwarai. Yanzu yau ba Nitel an daina waya. Ba a sai rawa ta haɓaka. To to wannan shine abin da zai gari ba ya ba. Cewa idan gwamnati tana son ta daikatar da canjin ta ce ita ta tsaya nan ba laifi ba ne amma kuma ta bar wata kafa wanda sauran su shigo da kudaden su ta hanyar da ya dace kuma su canza yadda suke so hmm. zai zama mu gwamnati sauki kuma za ta sa abin da yake shigowa za ta sa abin da yake ta yanzu da wannan ko mutane na shigo da kudin su ta hanyar da ba sani ba kuma ana canza su ta yadda ba abin da za ta yi sai in ka kama dan biri da canji canza kudin ka ba zai je kai report ba ya ce CBN wani ya saida min da na saida ma wani amma da an buɗe wancan kafa ko ba komi ta samu hanyar da za ta rika kididdigewa kaza ya shigo kaza ya fita za a san wannan kafa kuma za ka san wanda ya shigo da ita za ka san wanda ya saya mm-hmm. to in an duba wannan eh, tsarin gwamnatin yanzu kama ma ba su da masu masana tattalin arziki cikin gwamnatin babu to ya, ya, ya, ya za a ci gaba da haraka haka ya kasan bahaushe yana cewa wato dubara ta rage ga mai shiga rijiya. To. Muddin kana son tattalin arziki ya tafi, to sai ka yi abin da tattalin arziki yake so da zai tafi. Kwarai. Muddin ba kai wannan ba tattalin arzikin ba zai tafi kuma idan tattalin arziki bai tafi ba duk gyaran da aka yi za ka gaba a gyara ba don kowa zai ta kuka. Hmm. domin tattalin arziki shi zai sa kobo aljihunka shi zai sa kobo aljihuna shi zai sa kobo aljihun duk wanda kake gani a waje idan ba shi ko to za ka ga kowa ya tsace kowa kuka yake a naka fahimtar yanzu menene mafita mafita dole gwamnati ta ki ɗauki shawarwari kuma ta nemo ƙwararri ta sa su a inda ya dace don a tafiyar da tattalin arziki duk yadda kake son ka gyara yaƙi da cin hanci yadda da kake so abubuwa su ta yi idan tattalin ka bai ba ba za ka zauna lafiya ba tattalin arziki shi zai sa mace mai yin kosai a bakin hanya sai ka ga ta ce alhamdulillahi yau kasuwa ya kyau hmm. saboda ita arzikin ta kenan mai kawo nono da mai kawo tafasa ta sai da a cikin gari sai ka ji ta ce ita dai alhamdulillahi to idan tattalin arzikin bai taya ko ka kawo shi ba inda zai saya don ba mai kuɗin kwarai to kuma daga inda ba kuɗi gunguma sun zo tashin hankali ya zo kuma duk waɗannan fitinu za ka ta ganin su ai da yunwa da talauci shi ke kawo fitina hmm. in kowa ya samu abin da zai yi sai ko ta kokarin gobe Allah kai mu garin Allah ya waye ta yin wani abu to shi me amfanin babban bankin Najeriya amfanin babban wajen ba da shawara ya daidaita ya daidaita wato darajar kuɗi ya kuma daidaita kuɗin ruwa to waɗannan kuma abubuwan su ce kira monitoring to gwamnati ita kuma ita za ta daidaita kafa guda dan kafa biyu ce ita wannan ita daidaita kawa ɗaya ita kuma za ta daidaita kawa ina ne daidaita kawa guda mm-hmm. gwamnati ita za ta kawo incentives abubuwan da za su sa masu kawo hannayen jarin su kawo nan kasai ita kuma za ta kawo haraji incentive ta ce gaye wanda ya kaza ga abin da zai samu wanda zai kaza shi kuma zai ƙara haɓɓaka mutane su shigo sannan kuma ita za ta diba ta da abubuwan da suke ake kira luxury abubuwan da ba a bukatar su a kara musu haraji saboda duk wanda ke kawo yanzu kamar giya mm. giyar da ake shigowa nan kasar don mi ba za ka yi lunka farashin ta ba na haraji kwarai sai ka lunka shi sau uku wanda ya je ya sha ta Najeriya mm. ko kuma in ka ce to jirgin so ka biya yanzu kamar mota kana iya lunka farashin mota duk da za a shigo daga ƙasa waje ka ce sau uku amma ta Najeriya ga ta nan Mm-hmm. Ka ga sai ya taimaka ma kamfanin su taki don kowa in ji tsada sai ce wannan maji take ai ba sai na so ta kasa waje ba eh kwarai to waɗannan kuma incentive da ake kira ana kiran su fiscal policy su kuma babu wanda zai kawo su sai gwamnati hmm. ni da kai nan ba mu iya kawo su a ah, babu to kuma idan babu waɗannan ba yadda abubuwa za su yi na biyu kuma sai dokoki yau ka je ka ce mutane can na tona gwal ba da izini ba can suna tona wani kusa ba da izini ba to sai ka yi yadda izinin zai taimaka masu su ci su tona don komi ya shiga kan layin wannan kuma sai gwamnati sannan kuma wanda ya saba mu haka a yi doka yadda da hukuma da za ta je ta hukunta shi kuma a tabbatar da hukunci mm-hmm. don duk yadda ka kawo in kuma ba a tabbatar da hukunci kuma ba za a bi dokar ka ba babu wanda zai bi to ka gani Hmm. wannan kuma sai gwamnati hmm. to to kuma gwamnati tana iya cewa duk wanda ya buɗe ma'aikata ya ɗauki mutane kaza za mu mai rangwamen haraji kaza sai ga duk waɗannan marasa aiki kowa na ɗaukar su hmm. tun da kai in ka ɗauke su kai ma riba kawace ba za ka biya wani harajin ba eh riba ce wannan kuma sai gwamnati to malam kasimu mun gode da bayananka da fatan idan mahukutan najeriya sun ji za su yi gyara a madadin bakon namu malam kasumu kurfi da Chubahiro Dodonai wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.